بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء <clears throat> وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau 29 ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1437 kuma 11 ga watan 12 2015 a wannan majalisi namu na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan littafi عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبقى مالمي الألامة الجماعيني alhambali alaihi rahmatullahi ta'ala za mu tashi hadisi na 297 a cikin babin rahmi wa ghairihi kuma hadisai biyu da masu karage a babu malam ya ce al'adi hurairah ta radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal لا يمنع جار جاره أن يغلز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أقتافكم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيل شبر فوبقه من سبعين أرضين من سبع أرضين أقوى wannan hadisin na farko na 297 an samu shi daga sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu sahabin da yafi kowa yawa riwaya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam sa da sirarsa da tarjamarsa sun gabata a hadisai masu yawa da suke cikin wannan littafin yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la yabna ajabun jarahu kada makwabci ya hana makwabcinsa an yagri da khashabatan fi jidarihi da ya kafa wani katako a cikin bangonsa kada makwabci ya hana makwabcinsa ya kafa wani katako a jikin bangon gidansa makwabcinka yana buƙatar ya kafa wata wani shago misali ko wata rumfa ko wani abu nashi dai mai amfani wanda hakan na buƙatar sai ya kafa wani katako a cikin kuma ka tangarta manzo Allah sama ya ce kada makwabci ya hana makwabcin yin haka na abu hurairah yana karanta da almajiransa wannan hadisi sai ga kamar su sun canza na san malami yana karanta da ɗalibai to yana gane karatun da ya musu daɗi da wanda bai musu ba ana gani to sai ya gan su haka dai fuskokinsu sun caccanza sun mai kulu abu huraira sai na abu huraira sai yake cewa ma li arakum anha mu'ridi ya nake ganin kuna kau da kai daga wannan maganar da nake faɗa muku umarni ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ko hanin sani ya ce kada makwabci ya sake ya hana makwabcinsa da ya kafa wani katako a jikin katangarsa ya na ganku kuna kau da kai kuna jujjuya fuska kamar magana ba ta muku daɗi ba wallahi la ammi yanna biha baina aktafiku. wallahi sai na rika jajjefa wannan magana duk lokacin da na samu dama baina aktafikum a tsakanin kafadun duk lokacin da na samu dama aka zauna sai na muku wannan wa'azi wannan hadisin yana magana akan makwabtaka da yadda ya kamata a zauna da makwabci da girman haƙƙi da makwabci yake da shi ɗaya daga cikin manya-manyan hadisai manyan hadisai ne da suke bayani akan makwabtaka na na isha hadisi na gaba ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zalama min al-ardi qila shibri wanda ji ya kasance ya cuci wani dan uwansa ya zalunci ya cuce ya kwangan ƙasa fili qila shibri ko da ɗani ɗaya ne ɗani ɗaya haka shine shibr tuwiqahu min sab'i ardina to ranar lahira sai an ka masa an ka masa an nannaɗe masa ƙasa ƙasa daidai har guda bakwai sama guda bakwai ce ƙasa ma guda bakwai to waɗannan ƙasa ƙasa ɗin nan ƙasashe guda bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما abin da ya tabbata a da ahlus sunna wal jama'a ita ce annal ardina saba'un kama anna samawati sab'un ƙasa da Allah ya halitta wannan ƙasar da muke ganin ta guda bakwai ce kamar yadda ya faɗa mana cewa sama ma guda bakwai ce to wannan ƙasa ita za a lallaɗe wa mutum ake ce ya ɗauka ran lahira tun da ya yi cuci ya je ga iyaka inda aka sa alama shi kuma ga iyaka inda aka sa alama shi kuma sai je ya ƙara ko da ɗani da yi ga abin yana da girma to hadisin farko kamar yadda muka ce yana bayani ne akan makwabtaka shi ma na jin yayi kama da makwabtaka akwai mas'alar makwabtaka a cikinsa kuma mas'ala mai haɗari yau mas'alar makwabtaka tana cikin mas'alolin da suke ba mutane mas'alolin da ke ba mutane wahala Allah dai ya tsare mu ba a cika zuwa kotu ba mu ɗabi'ar mu ba mu cika zuwa kotu ba to da kila ta sake san da zaka samu na makwabtaka a kotunan mu sai sun fi sake san da ake samu na aure wanda ko ke sake san aure yanzu sune gaba gaba ina jin ko rigimin siyasa ta sake san siyasa to ba su kai ta sake san da suke mas'ala aure ba ba ranar da alƙalin shari'a zai zauna a kotunsa bai samu shari'u na aure allah kalli sai ta samu biya haka alƙali take bayani abin tashin hankali kuma a cikin biyar ɗin nan sai ga da wuya ba a yi saki a uku ba ko kuma an riga an yi sakin to fitina kuma ta shayarwa waye zai riƙe ɗa sun yi wannan kisa kisan allah maɗaukakin sarki ba mu ikon gyarawa to makwabtaka ɗaya daga cikin mas'aloli ɗaya daga cikin mas'aloli ce ta kuna abin nan mu'amala zamantakewar yau da kullum tana ɗaya daga cikin haƙoƙa guda goma makwabci yana cikin masu haƙoƙa guda goma da Allah subhanahu ta'ala ya dunkule su a aya a cikin suratul nisa'i al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi yace wannan ayar tana ɗaya daga cikin al-ayatul tana ɗaya daga cin ayoyin da hukuncin suna nan har abada kuma sannan hukuncin ta ɓalo-ɓalo a fili yake Allah ta'ala ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a mai haƙƙi na farko kenan ku bauta ma Allah kar ku haɗa shi da kowa a cikin bauta haƙƙin Allah ke. sai na biyu wa bil walidayni ihsana su kuma iyaye a kyautata musu su ne masu haƙƙi na biyu sannan wa bidil qurba sai dangin mutum danginsa su ne masu haƙƙi na uku wal yatama sannan marayu su ne masu haƙƙi na hudu wal masaki sai miskinai su ne na biyar ko wal jari sai kuma makwabci wanda yake kuma yana kusa da kai kusa nan al malaman tafsiri kamar yadda zamu gani wasu suka ce al ana nufin makwabcinka kuma ɗan uwanka misali sai a ce ga gidanka ga gidan kaninka haɗa kuki, ga gidanka ga gidan kaninka ko kuma gida ɗaya ma kuke makwabtaka cikin gida ce ga ɗakin ka ga nashi ko ga flat ka ga nasa ko kuma ga subcontent ka ga nashi wannan shine aljahu hukuba wal jari junubi sannan kuma sai makwabci na nesa shine mai biye masa makwabci na nesa nan malamai sun yi magana kansa kamar yadda za mu gani sannan wa sahib bil jambi sannan sai kuma aboki na jiki aboki na jiki ko na gefe shi ma malamai sun yi magana a kansa wasu suka ce aboki nan a bil jambi ana nufin matar mutum ita ma tana da hakki ko sannan wasu kuma suka ce a bil jambi a'a ana nufin mutumin da tafiya ta haɗa ku da shi kun zo za ku yi tafiya kuka shiga mota ɗaya to wannan da ke kusa da kai ko duk wannan da suke cikin mota suna ne ake musu as-sahibu bil sannan wabni sabil sai kuma dan tafarci shi ma yana da haƙƙi mutumin da ya shigo gari ya zo zai wuce ya taso daga wani gari zai wuce ya taso daga sakwata zai tafi abuja sai guzurin shi ya yanki ko kuma dare ya masa ya buƙaci don allah a bashi masauki to a bashi shi ma yana da haƙƙi ne ibnu sabilu sannan wa ma malakat aymanukum na goma kenan sai bayan a lokacin da ake da bayi bayi su ma suna da haƙƙi sai Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan Bakura. Allah baya san duk mutumin da ya kasance muhtalan mai jiji da kai mai girman kai fakuran kuma mai albahari wannan wannan ayar ita ce malamai suke ce mata ayatu ashabil huquqil ashara ayar da take bayani akan ma'abota haƙƙi su goma a cikinsu Allah ta'ala ya faɗi makwabta biyu ya kira su da aljar aljaru zulƙurba da kuma aljaru junub aljaru zulƙurba makwabcinka wanda yake kusa da kai ko kuma makwabcinka mai dangantaka al-imam al-qurtubi mai tafsiri abu abdullah ya faɗi a tafsirin sa yake cewa Ammal jar amma makwabci faqad amara Allah ta'ala bi hibsihi Allah ta'ala yayi umarni da a tsare a kula da haƙƙinsa wal qiyam bi haqqihi sannan a tsayu akan haƙƙinsa a ga duk haƙƙin makwabci daidai gogodo an ba shi haƙƙinsa wal wasati bi ra'i dimmatihi sannan Allah ta'ala yayi umarni wasuci da a tsare masa alƙawarin da ke tsakanin mutum da makwabcinsa ya tsara wannan fi kitabihi yayi haka a cikin littafin sa alqur'ani kenan wa ala lisani nabihi sallallahu sannan haka manzansa kan harshen sa shi ma Allah ta'ala ya bada umarni a tsara haƙƙin makwabci a kula da makwabci shine sai Imam Qurtubi sai ce ala tarahu subhanahu akkada dhikrahu ba'da alwalidain wal aqrabina ba ka ganin yadda Allah ya karfafi haƙƙin makwabci sai ya ambaci haƙƙinsa bayan ya fita haƙƙin iyaye kowa ko ya san mahimmancin iyaye da matsayinsu sannan wani akarabi na da dangi bayan su kai tsaye sai Allah ta'ala kuma sai ya ce da makwabci faƙala ta'ala Allah ya ce wal jari bil qurba ai al al jari bil qurba makwabci wanda yake kusa da kai ga gidanka ga gidan shi wal jari junubi sannan Allah ta'ala ya ce da makwabci sai ya ce ai algari wanda yake na nesa kamar bako kenan qala ibn abbas sayyidina abdullah ibn abbas ne wannan tafsir yace in an ci aljaru bil ana nufin na kusa da kai aljaru aljunub shi kuma shi ne wanda yake na nesa وكذلك هو في اللغة الإمام القرطبي يقول على غرشي ما هكا يجي إن سنشي الجنب سنة نكون البعيد هو الغريب ننسى sai ka mana sai cewa an shaida ahlul lugha wasu daga cikin malaman lugha suka yi baiti suke cewa fala tahrimanni na'ilan an janabati fa inni mu'un wasal qibadi gharib yace fala tahrimanni kada ka haramta mini na'ilan kyauta an janabatin saboda ni nesa nake da kai kun ga janaba junu na nesa kenan sai ce fa inni mu'un lallai ni mutum ne wasal ibadi a tsakiyar kubban gida garibin nazo a matsayin ni ba ko nike sannan sha ɗaya daga cikin mawaƙan laraba na jahiliya yake cewa ataitu huraisan za'iran an janabatin فكان حريث أن أطائي جامدة يتي أتيت حريثا نازو وزموني دا أكي في مصر حريث زائرا إنا من يرتسع عن جنابة دغني سنك فكان حريث في حريث يكسنشي أن أطائي جامدة يكباني جامدة وقرأ الأعمش والمفضل والجاري جنبي ɗaya daga cikin malamai al-imamu al Suleiman Sulaiman ibn Maharan al-a'mash da kuma wani malami da ake ce musu al su sun karanta wal jari al sai su ce wal jari janbi wal jari janbi bi fathi al-jim wa sukuni an jimin sai su mata fataha nunun kuma sai su mata sukuni sauran qurra'u kuma me wal jari junubi jimun fi su mata dhamma nunun ma su mata dhamma dukkanin su a lugar larabci yayi wa huma lugatani dukkanin su ne da aka yadda da su yuqalu jambun wa junubun wa ajnaba wa ajnabiyyun idza lam yakun bainahuma qarabatu idan wanda ba ku da dangantaka da shi a ce ajnabiyyi ne ai shi yasa namijin da ya zama ba muharramin mace ba ake ce masa ne ajnabiyyi ita ma da ta zama ba muharramarsa ba sai a ce mata mai ajnabiyarsa wato ta nesa da shi ke wa qala nawfun shami wani malami da ake ce masa nawfu ash yace al-jari al-muslim ya fassara cewa an ce al-jari shine musulmi makwabcinka musulmi wal jari junub al اليهودي al-yahudi aw an-nasrani shine ba yahudi ko ba da wannan ne malamai magabata suka ce makwabci kala uku ne da an sha wannan akwai makwabci mai haƙƙi uku akwai makwabci mai haƙƙi biyu akwai makwabci mai haƙƙi ɗaya makwabci mai haƙƙi uku shine makwabcinka kuma ɗan uwanka kuma musulmi ɗan uwanka na jini makwabci mai haƙƙi biyu shine ɗan uwanka kuma makwabcinka amma ba musulmi ba sai kuma dan uwanka sai sai mai haƙƙi dai shine wanda ya kasance musulmi amma kuma ba abin nan ba ba dan uwanka ba ko kafiri kai to kaga akwai na hudu zai yi na hudu zai yi fitowa na farko musulmi dan uwanka kuma makwabci kuma makwabci na biyu makwabci kuma mai musulmi amma ba dan uwanka ba na uku kafin makwabci wanne ne bai fito ba waye zai yi fito shi na taɓa faɗi ranar Ɗan uwa ko ba musulmi ba ɗan uwan mutum ba musulmi ba amma makwabcin shi kaga shi ma yana da hakki to duk waɗannan makwabtan mutum amma za mu ji bayanan da malamai suka yi akan fifikon da kowanne ke da shi A imam al bayan ya kawo wannan sai ce qultu ce. wa ala hada yace akan dai wannan fal wasatu bil jari yin wasicci game da kula da makwabci ma'murun biha mandubun ilaiha musliman kana aw kafira an yi wasiya da a kula da haƙƙin makwabci makwabcin nan naka musulmi ne ko ba musulmi ba ba a ce ka cutar da shi ba wa huwa wannan ita ce magana ingantacciya makwabcinka ko musulmi ne ko ba musulmi bane to yana da haƙƙi a kanka sannan tun a jahiliya suna girma makwabci kana buƙatar ka zama kana da makwabci mutumin kirki wani wani daga cikin mawaƙan larabawa ya je yana son wata sai ta rena shi shine sai yake cewa tu'ayyuna anna qalilun ajiduna فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجاؤنا عزيز وجاؤ الأسعى وجاؤ الأكثرين ذليل إذا تعيرنا وتنارينا أنا قليل عديدنا ومبام العوى فقلت لها سينتي متى إن الكرام قليل ai dama manyan mutane ‘yan kaɗan ne a duniya. Cewa ma barrana, mu bai cutar da mu ba, an na mu masu yawa ‘yan kaɗan ne. amma wajaruna jaruna khatirun ya ce shi kuma ɗayan da take ganin sa mu tana ganin shi a matsayin suna da yawa ya ce ta yawa jaruna akari na dalili shi kuma makwabcinsa makwabcinsa duk kaskantattu ne mu wa jaruna azizu mu makwabtanmu manya-manyan mutane ne to cin a jahiliya suna girmama makwabci sannan suna faɗi a cikin karin maganar larabci suna cewa wa ahfazu haqqal jar wa in jar ni na kasance ina kiyaye haƙƙin makwabci ko da ya zalunci ina kiyaye haƙƙin in ya cuce ni ni ba zan cutar da shi ba wannan da abubuwa ne tun a kafin zuwan musulunci suna girmama makwabci musulunci ya zo kuma sai ya tabbatar da haka a addinanci والإحسان قد يكون بمعنى المواساة da aka ce a kyautata ma makwabci in ji al'imamu al-qurtubi mai tafsiri sai ya ce zai iya kasancewa kyautata wannan bi ma'anar muwasati ka taimaka masa a inda yake buƙatar taimako wa qad yakunu bi ma'ana husnil ishra sannan kuma zai iya ɗaukan ma'anar kyautata masa mu'amala ko da baka taimake shi ka ba shi wani abu ba ka kyautata masa mu'amala akwai wanda kawai ka ce assalamu alaikum ku gaisa shi sai ji daɗi a ransa ka masa sallama kawai shi ƙariya ce akwai wanda kwana biyu idan baka gan shi ba ka aika kwana biyu ban ganka ba to shi wannan ya masa to duk zai iya ɗauka in ji al'imamu al'urtubi sannan wa kaffin ada sannan ka kame ka cutar da shi wal muhamati dunahu sannan duk abin da ya zama ka tsare shi ka bada kariya a kansa in kaga za a zalunce shi ka tsaya ya ka karfin ka kana da ikon ka kare shi ka kare shi shine al muhama an shi yasa shi kanshi aikin lauyanci ake ce masa almuhama, shi lauyan ake ce masa al saboda ne saboda ya yana zuwa ya ce kare ka ne ko ya ce ka alƙali yanke ma hukunci hukuncin da alƙali ne ya zai yanke ma mutum kai ya yanke shi ne aikin lauya to ana son ka zama lauyan makwabcinka ka rika ba shi kariya a inda yake bukatar ka ba shi kariya duk wannan yana cikin ma'anar wasiya da aka yi cewa a kula da makwabci in ji al al-qurtubi abu abdullahi mai tafsiri wani al-imam al-qurtubi din abu al-abbasi mai littafin al-mufhim lima ashkala min talkhisi al-fazi muslim ya ce a cikin wannan littafin nasa sharhu muslim ne sharhu sahihu muslim ya ce aljaru makwabci yuqalu ala almujawir fi dar ana faɗin kalmar a matsayin mutumin da ke kusa da kai a gida ga gidanka ga nashi wa ala dakhil fi jiwari haka nan ma wanda ya taso ya zo ya zo ya zauna tare da ku kamar makwabci ko kuma ya zo dan zaman wucin gadi shi ma na ɗaukarsa a matsayin makwabcinka haka nan wanda kuka haɗu da shi abin da ya shafi gona haka wanda kuka haɗu da shi a ofis ga teburinka ga nashi ko kuma ga ofis ɗinka ga nasa duk waɗannan sunan su makwabta a musulunci wa kullu wahidin minhuma lahu haqqun al-imam al-qurtubi yace da al-mujawir fi da' da ad-dakhil fi al-jiwar dukkanin su kowannen su yana da haƙƙi wala budda min al-wafa'i bihi al-imam al-qurtubi abu al-abbasi yace wajibi ne a cika wannan hakkin nasa wani makwabci ka cika masa hakkinsa kakka zalunci kowa to wannan mahangar musulunci kenan a game da makwabtaka tsara haƙƙin makwabci a kiyaye shi malamai sun tattauna to waye a daga zuwa ina ne za a ga ce iyakan makwabcinka akwai asali daga al-Imam al-Hasan al-Basri al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Adab al-Mufrad kuma asali ne sahihi al-Imam al-Hasan al-Basri yace tsakanin dama gida 40 hagu gida 40 wannan mashhuriyar magana ce kowa ya santa to al-Imam al-Hasan al-Basri ya faɗe ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Bace inganta a matsayin hadisi ba daga manzo Allah sama amma magana ta ce al-imam al-hasan basri ya ce bangaren dama gida arba'in bangaren hagu gida arba'in sannan inda kake kalla na gaban ka gida arba'in sannan bayan ka gida arba'in ka gidaje ɗari da sittin kenan duk makwabtan ka ne to sai na na ishe ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makwabta suna da yawa idan na tashi kyautatawa wa zan yi sai manzon sun ya ce ibda'i bil aqrabi fal aqrabi ko ibda'i bil aqrabi linki baban wanda kofarsa ta kusa da kofar ki to shi yafi kamata ki fara kyautata tamawa shi yafi kamata ki fara kyautata mawa makwabcin da yake kusa da mutum haka haka in yana da arzikin da duk in ya tashi yin abu nan gidajen 160 kowa zai iya samun wani abu to ya aika masa da haka in kuma babu yana da ɗan abin da zai iya badawa ne mutum biyu uku sai ya ba waɗanda suka fi kusa a kai macen gidan a kai macen gidan a kai macen gidan in ma na gida ɗaya yake da shi a kai macen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim ya ce ma sahabinsa idan ka yanka ko da ya ci, to fa akfir marqahu naman in aka zuba a cikin tukunya to a zuba ruwa da yawa kaga sai a sa magi kenan saboda ne saboda a aika ma da makwabci a aika ma da makwabta in ji manzo Allah sallama sai a yawaita ruma ko da rumo ne ka ci ka an an an dafa kaza a gidanka shikenan akai yi tafashi to ko da ba iya aikawa da naman ba ko da tafashin ne aika ma wasu ai wasu sukan je har sauran na taba gani da ido na ana zuwa da sauran irin ma'aikatan nan wanda su kananan ma'aikata akan ba su tafashi kyauta su kuma sai su rika da mutane irin halin da ake ciki haka duk da zai je ya ce tafashen nama ai da damuwa tafashe ba to in aka aika ma wasu makwabtan sai su ta jin daɗi wai abin da dai ake nema shine miya ta yi zaki ko da ba a ci tsokar ba to an an ji a ji lamuna a ji a abin nan dan dan na baki ko da ba a tauna naman ba to shine manzan sama ya wannan hikima Ya ce to a yawaita abin al ibn hajar rahimahullah ta'ala a cikin fathul bari ya kuma mana wata magana mai tsawo daga wani malami da ake ce masa abu muhammad ibn abi jama'a shi wannan al'imam abu muhammad ibn abi jama'a yana daga waɗanda suka gabaci ibn hajar rahmatullahi ta'ala Alayhi a wajen sharhin sahihul bukhari so daga daga can wancan sharhin nasa shi ma ibnu hajar shi magana mai tsawo kuma mai fa'ida wannan abu muhammad ibnu abi jamra rahmatullahi alayhi yake cewa hifzul jari min imani tsara haƙƙin makwabci yana cikin imani yana cikin cikin imani kaga wannan sharhin hadisi yake mana la yu'minu ahadukum abin nan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir a wata riwaya fala yu'di jarahu duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira to kai ya cutar da makwabcinsa ya girmama makwabcinsa ya dauki makwabcinsa a matsayin babban mutum to yana cikin cikar imani sai ya ce wa kana ahlul jahiliyyati yuhasibuna alayhi mutanen jahiliya tun kafin zuwan musulunci sun kasance suna tsara makwabtaka a jahiliya tun kafin annabi sallama Allah ya aiko shi da alqur'ani to balarabe abun kunya ne a ce makwabci ya cutar da makwabcinsa a wajensa yana ɗaya daga cikin alhifalul hamida ɗabi'u kyawawa waɗanda ake kirga su daga cikin ɗabi'un laraba masu kyau akwai ne kula da haƙƙin makwabtaka kaga ashe mutumin da yake iddi'a'in musulunci yanzu kuma yana cutar da makwabcinsa kaga akwai damuwa mutumin da kafin zuwan musulunci ya kasance shi yana tsara makwabtaka kai kuma yanzu kana musulunci ke kuma baka tsara haƙƙin makwabtaka kaga da matsala wa yahsulu imtisalu alwasiyyati bihi bi isali dhuhub alihsan ilayhi wannan al-imam Abu Muhammad din yake cewa aiwatar da wasiyar da aka yi ta kula da makwabci tana tabbata ne ta hanyar tabbatar da nau'ukan kyawawan abubuwa zuwa gare shi makwabci idan kai masa kyawawan abubuwa waɗanda ake so to su ne ake ɗaukar su a matsayin kayi aiki da wasiyar da Allah ta'ala da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam suka yi mana na cewa mu tsara makwabtaka mu kula da haƙƙin makwabci bi hasabi tsakaci gwaggwadon iyawa ka tsara haƙƙinsa ka kyautata masa gwaggwadon iyawa sai ya ce kalhadiyyati kamar yi masa kyauta kyauta don samu wani abu sai ka ɗauka ka ba makwabcinka wannan yana da daga cin al'isani ilal ja'a ka ba shi kyautar wani ko mun kankantarsa ai cewa suke wai juddin mawjud juddin mawjud wai juz maududi mawjudi kai kyauta da abin da kake da shi juz mawjud wa in qalla al mawjud kai kyauta da abin da kake da shi ko mun kankanta shine bahaushe yake cewa wai da halau gara manna. da wanda zai hana ga baki ne to gara wanda zai dan manna maka ya baka wannan magana ta shi tana da kyau da halau gara manna. eh da wanda zai ki badawa ga baki ne ga wanda zai dan digo ya bada gwagwadon abin da yake da shi kaga shine judbil mawjud wa in qalla al mawjud kai kyauta da abin da kake da shi ko mun kankanta sa ko eh. shine sai yake cewa wassalami da kuma yi masa sallama makwabcin ka ka masa sallama wa talaqatil wajhi inda liqa'ihi sannan idan ka haɗu da shi ka sakin masa fuska kar ka masa fuskar shanu wannan yana cikin abubuwa masu kyau da musulunci ya umarce mu da su manzon sa mai ce walau an talqa akhaka bi wajhin baliti ko da da ka gamu da dan uwanka ne sai kai masa murmushi ba kuma yana mushin zaki ba eh, zaki idan ya ma murmushi to menene idza ra'aita nuyuban layti baridatan fala tahsabanna al-layta yabtasimu haka mutanabbi yace in ka ga zaki ya buɗe bakinsa yana ma murmushi to ba murmushi yake yi ba damuwa ce to murmushi har zuci murmushi har zuci haka ake bukata wannan yana cin abin da ke sa Allah ya saukar da rahama a tsakanin mutane kuma sakin fuska na cin abin da ke kau da ciwon zuciya ka zama mai sakin fuska ga mutane da wuya ka samu ciwon zuciya ka haɗu da mutane ka tafi fuska amma mutum a ce wai ba a ganin dariya shi ai da damuwa a ce ba ka dariya ba daidai ba ne sannan akwai wanda suke ɗauka fa addini mutum ne ta mulki ta fuska ga mutane shi ya ɗauka yake wai lada ma fa yake samu dunkum dunkum dunkum kawai kuma ya ɗauka wai ibada yake ba daidai ne wannan Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sufufinsa in ya hango ka nema ma murmushi kana zuwa wajensa ko roƙo ka zo yi manzo sama zai sakin maka fuska tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka'annaka tufihi alladhi anta sa'il ka zo wajen shi ka roƙa amma sai sakin maka fuska kaman ka kawo mishi kai ka zo ka ansa ba amma sai su cin maka fuska ya su cin maka jiki haka ake bukatar musulmi ya zama to wa talaqatul wajhi kenan inda liqa'ihi in ka haɗu da makwabcin ka sakin masa fuska wa tafaqqudi halihi sannan kuma ka riƙa kula da halin da yake ciki ma'aikacin gwamnati ne sai ka ganin shi a gida sati ɗaya sati biyu sati uku annual leave ne ko ko dismissal ne withdrawal ne ko ko a'a me kwana biyu lafiya dai sai ka ɗan tsaya da kwana biyu lafiya dai to kaga daga nan shi kuma a ah, lafiya ne wallahi ai muna hutu ne na ƙarshen shekara eh, to alhamdulillah Allah sai maka kaza a kwana biyu lafiya dai na gaba kwana biyu Allah ba na jin daɗi ne kaga duk wannan tafakku da halin ki sannan gidansa gidansa kaga yaran shi a layi suna yawo lokacin tafiya makaranta suwana sun yi hutu ne ga yi mubmani ka ɓoye abu. suwana sun yi hutu ne a wallahi ka gane an koro su daga makaranta ne ba a biya kuɗin makaranta ba subhanallah Allah shi kyauta Allah ya yi mana wannan yanayin da muke ciki sai mutum ya ji daɗi ba ko baka mishi komai ba cewa da kai Allah ya yi mana wannan halin da muke ciki wato kai ma a ciki kake kenan san ma kan ka bai fito bane tukuna ka gani to balle kuma kana da halin ɗaukan nauyi ɗaukan halin magance wannan damuwa to ya zai ji a ransa wa mu'awanatihi fi ma yahtaju ilayhi sannan da taimakon sa a cikin abin da yake bukata a taimake shi inda ya gaza yana bukatar taimako ka taimake shi wannan yana cin haƙƙin makwabci ila ghairi zalika da makamantan wannan sannan sai ci gaba da bayani sai ce wa kaful adha anhu sannan da kamewa daga cutar da shi kakka cutar da shi ala ikhtilafi anwa'ihi duk da sassaɓawa cutarwa hissiyatan kanat aw ma'nawiyatan cutarwa ta ma'ana ko cutarwa ta Kar ka cutar da shi da a cutarwa a ma'ana ka zama kana masa wasu abubuwan da baka taɓa shi ba amma dai tana taɓa zuciyarsa cutarwa ta fili kamar yanzu misali ka ɗibo bola ka zuba masa a ƙofar gida ko a kwashe kwatar ka sai a je a zuba mishi a kofar gida ire-iren wannan kan wannan cutarwa ce fiskiyya al'idaya ce alhissiyya waccan kuma al-ma'anawiyya to kada kai haka وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يعمل جاره بوائقه كما في الحديث sannan annabi sallama ya kura imani game da duk mutumin da makwabcinsa bai amince daga sharruwansa ba makwabcinka na jin tsoron sharrinka in bai nan kullum kila sai ya bugu waya ya ba dai wata matsala yana bugowa gidan shi shine shine mai hikima ke cewa la khayra fil jari illa an yakuna thiqa ala al azizain min malin wa min hurali la khayra la khayra fil jari id yazni bi jaratihi ليلا وإن وقعت من قبلة بفمي لا خير في الجار إلا أن يكون ثقة باب الغير ومقبتي شيء إذن يزم أمن على العزيزين أزمد أبو بوا بدادي ما سدرجع ما سدعجع من مال توتيك ومن حرمي دكما ما تك يا نمك لا خير في الجار باب الخير قلت إذ يبني بجارته in ya je yana lalata da matan makwabcinsa lailan da daddare wa in waqa'at min qublatin bifani ko da tambatar ta yi da baki sai ka makwabci na da tasiri na taɓa faɗa muna limamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya samu ci gaba zai tashi daga gidan da ya yake wani makwabcinsa kai afuwan ya samu ci gaba zai tashi daga gidan da ya yake sai wani zai zo zai sai gida shine sai makwabcin na al Abu Hanifa wanda zai take shi abiu la qaddara bi thamanain Samani dar wa samani jiwa min abi hanifa shi zan siyar maka da gidan nan da kuɗi biyu kuɗin farko kuɗin gida sannan kuɗi na biyu kuɗin makwabtakar da za ka yi mai daɗi da imam Abu Hanifa wacce ni ma ne so daga gida da a ce muna da kula akan kalli makwabci a wajen sa masa kuɗi dillalan gidaje ba unguwa kawai sai a ce ai bakin titi sai bakin titi yara da sun fito mota ta kaɗe su shine gida sai ya tsada makwabtaka shi yasa suke su suke cewa alja qabla da in zaka ce gida ko zaka yi gini to ka fara binciken waye makwabcinka da waye da waye kafin ka ce gida in fili ne kafin ka ce, filin da za ka gina aljar qabla da waye makwabcin ka kafin gida kafin fili ne makwabci zai sa maka ciwon zuciya ka mutu saboda damuwa ba yadda ka iya da shi ai ta zama haka shekara da shekaru yana cutar da kai kana kau da kai kun ga tasirin haka to shine yake faɗi annabi sama ya kau da imani ya kora imani ga mutumin da makwabcinsa bai amince daga shirinsa ba وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجاري wannan kaiwa matuƙa ce da ke nuna mana matuƙar girmama haƙƙin maƙwabtaka wa anna idrara wa anna idrarahu min al-kaba'ir sannan cutar da maƙwabci yana cikin manya manyan zunubi cutar da maƙwabcinka in ji imam abu muhammad ibn abi jamra yace ka cutar da maƙwabcinka nau'i ne na zunubi babba yana cin kaba'in dunubi zunubai manya manya to ne nan sai ya ce mana wa yaftariqu al-halu fi dhalika bin nisbati lil jari salih wa ghayri salih amma a wajen kyautata wannan fa an bambanta tsakanin makwabcin kirki da na banza ga yadda aka yi bayani wallafi yashmalu al-jami'a wanda ya kunshi kowa gabaki daya iradatul khairi lahu duk makwabcinka ko mutumin kirki ne ko ba na kirki ba ka zama kana nufin alkhairi da shi a zuciyarka ba ka nufin shi da sharri ko na kirki ne ko na banza ne sannan me wa mau'izatuhu bil husna sannan ka riƙa masa wa'azi da hanyar da tafi kyau wa du'a lahu bil hidayah sannan ka rika makwabcinka addu'a Allah shirye shi ko mutumin banza ne وترك الإضغار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضغار له بالقول والفعل sannan ka nisanci cutar da shi sai dai inda ya zama tilas sai ka cutar da shi din da magana ko kuma da aiki nan cutarwa ba ana nufin ta gangan ba kamar za ka faɗa mishi magana wata ta wa'azi ai shi a wajen shi ka cutar da shi ko a wajen shi ka cutar da shi to wannan wajibi ne kamata. mata wallazi yakhussu salihah wa huwa jami'u ma taqaddama amma abin da makwabcinka mutumin kirki yake banta da shi duk wannan can abubuwan da aka bayyana a baya duk makwabcinka mutumin kirki to dole ka masa amma wa ghayru salihi shi kuma wanda yake ba mutumin kirki ba kaffuhu an alladhi yartakibuhu bil husna ala hasabi maratib al amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar idan kana da makwabci ba mutumin kirki ba to wajibi ne ka rika masa wa'azi kana kana hana shi abin da yake aikatawa mara kyau ta hanyar me ta hanyar al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar abin da kaga baya yi baya zuwa masallaci da asuba kuma kashi da haka to anan wajibi ne kai masa nasiha bil husna ba cikin jama'a ba ko shi ke nan da saba wallahi wani ka mutu ba za mu maka sallah ba ba ka halarta sallah shi shikenan sai ya ce maka to ba za a yi ba din shi ne ya gama da kai me kuma za ka iya ce mishi ya ce ba za a yi ba kuma kar kai sallah amma an ka masa hikima da nasiha da kyau sai ji daɗi kuma ka keɓe shi ka masa nasiha ta amudni bi nusika bin firani wa jannibni nasihata fil jama'a فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تؤت طاعة فقال الإمام الشافعي yace in za ka min nasiha to ka dogara da yi min nasiha a daga ni sai kai a kibe ka nisance yi min nasiha a cikin mutane domin yin nasiha a cikin mutane nau'in tozarci ni ko ba zan yadda in sauwazo wannan nasiha taka ba shi yasa manzo sama ya karantar da mu za a yi nasiha ta gabaci daya kuma an san wanda ake nufi a yi sakayi sai a yi sakayi kakka faɗi sunan shi kakkai ka yi sakayi sannan kuma kakka faɗi sufofin da za a gane shi da su in dai nasiha ce ake son ansa akwai matakin da ake kaiwa na ƙarshe shine malamai suke ce mashi uslubu tashhir uslubu tashhir shine amma mutum wa'azi an masa wa'azi ya ji. kuma bannarsa ta kai inda ta kai kuma za ta cutar da mutane to wannan dai hanyar da ake bi ta yadawa a kan shi ya halatta a bita rediyo za a je a sunan shi ya halatta in jarida za a rubuta sunan shi ce in a masallaci za a zo a sanar a fata cewa wa na gashi nan mutumin banza ne an buɗe hanyoyin nasiha ya kiji ba laifi bane a shari'ar musulunci mun gane amma shine matakin ƙarshe matakin ƙarshe ke sannan waya izul kafira sannan makwabci ya rika ma makwabcinsa kafiri wa'azi bi abdul islami alaihi ya rika bujuro masa da musulunci kullum ka masa ka masa ka masa wa'azi tana biye da shi cikin musuluncin ba. ka gayyace shi bil hal sannan ka gayyace shi bil maqal ka gayyace shi da yanayinka ya ga kyautata mu'amala ya ga baka cutar da shi duk abin da ya cancanta a yi sai wajen ma kawai sai ka ce ka biya mashi kuɗin nefa yi ce ka biya mashi kudin nefa an zo za a yanke kuɗin nefa za a yanke mashi wuta ka ce ai ka biya mai kafiri ne kaga ka iya shi zuwa ga musulunci sannan kuma ka masa magana da baki ka masa wa'azi da baki wa yubayyinu mahasinahu sannan ya bayyana masa kyawawan abubuwa da suke cikin musulunci sannan wa targhibi fihi bi riqqi sannan ya kwadaitar da shi zuwa ga musulunci bi riqqin da tausasawa ka nuna masa musulunci nan wani wani malami na ya taɓa ban labari yana da makwabci kirista shi nan sai sallah ta zo sai je siyo irin kajin nan duk lokacin ma ba a kiwon nan da yawa shekaru can wani shekara ashirin da wani abu ne sai ya ɗauko sai ya ɗauko kaza kaji a kafin sai ya kawo masa kaji guda guda guda guda uku da kwala da kwala irin na turawan nan shi ke ne ya bashi shi ke nan ji daɗi in ce ban san addu'ar da zan maka ba na je ce Allah ƙara maka arziki a ƙara ma promotion a ofis ɗinka ya ce amin amin ya ce sannan babba addu'a da zan maka Allah ya sa ka shigo musulunci sai ya shiru ya kalle ya kalle ya kalle ya ce ka ce amin mana ya ce to amin kafin ya ce amin sai ban sani ba dai yanzu wanda hali yake cikin to ya rike ya rika masa wa'azi yana masa tallan musulunci wallahi akwai mutane da yawa waɗanda ba musulmai ba suna ana zaune da su an kusa musu suke neman ayi mun kusa musu suke nema wasu wasu wasu a ƙauyuka na taɓa zuwa jihar Nasarawa a hanya muka riƙa ganin su arna wani yake nan bayani yake cewa kagan su riga za a je a ba su tsohuwa za su musulunci riga tsohuwar riga ba sabon yadi ba za ka ba su amma za su musulunci suna nan kuma suna jira na ku ganar da waya idul fasiqa bima yunasibuhu birrizqi aidan sannan idan makwabcin mutum fasiki ne to mutum ya rika masa wa'azi da abin da ya dace bi rifqi shi ma da rifqi da tausasawa wa yasturu alaihi zalalahu an ghairihi sannan ya rika rufa masa asiri kada ya je yana yada laifin da yake shi kada ya san laifin da makwabcin shi ke ya rika masa wa'azi na farko kenan sannan kai ya rika yada shi yana nuna ma mutane ta kun san abin da wani ke yi haka za yake kada wa yanhahu bi rifqin sannan ya rika hana shi saban nan bi da tausasa fa in afada fa bihi wa illa fa bi idan wannan wa'azin da ya masa ya fa'idantar an ci nasara to alhamdulillah wa illa fa bi idan ko ya ki wa'azantuwa kai ta masa wa'azi ya ki wa'azantuwa to ka kaurace masa qasidan ta'dibahu kana mai nufin yi masa ladabi ala dalika akan wannan ma ilanihi bisababi ya kuffa sannan ka san da shi ka ce na ka san dalilin me yasa na yanke mu'amala da kai saboda abu kaza na ma wa'azi yau shekara kaza ka ki ka bari shi yasa ni kuma na yanke mu'amala tsakanina da kai amma duk ranar da ka bari to da izinin Allah za ka dawo ka zama kai ne masoyina na kusa kusa kuma mu'amalar mu ta fita ka sanar da shi haka kun ga wannan magana da wannan malamin ya kusa duk mas'alar da ta shafi makwabtaka ya dunkule mana ita da kuma yadda ake mu'amala da kowane makwabci musulmi ne ba musulmi ba ne a'a musulmi ne amma fasiki ba mutumin kirki ba kuma makwabcin ka ne to duk waɗannan yana da waɗannan hankokan a kanta so daga mu tsara waɗannan mas'aloli mu kula da su suna da tasiri sosai الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يكي شيوا أشرح ونن حديثا إذا طلب الجار إعارة حائط جاره إذا مقبشي ينمي makwabcinsa ya ba shi dama da ya amfani da bangonsa li ya za alaiha khashabatan domin ya sa wani katako ko kuma kamar mu yanzu a ce ya sa katangar shi ya hada da taka ko kuma ya sa ginin shi a jikin katangar ka ba ce ya fitar da lungu ba ba shi ya zama da katangar shi ba katangar ka shi ya dora shi kuma ya wani abu da ita fa fi wujubil ijabati qawlani lishafi al-imam shafi yana da maganganu guda biyu akan wajibcin haka shin wajibi ne ko ba wajibi bane ahaduhuma tajibu al-ijabatu bi zahiri al-hadisi ɗaya daga cikin maganganun al-imam shafi rahmatullahi alaihi yace ya wajaba ka bashi saboda zahirin hadisin nan la yamna jarun jarahu an yagriza khatamatan ala jidari abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya yana karantar da almajiransa kamar Kama ta ji kamar ba su jin daɗin magana yace mali arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha bayna aqtafikum to al-imam shafi'i magana ta farko ce wasani magana ta biyu wa huwa al-jadid ita ce magana sabuwa kun san al-imam shafi'i yana da maganganu biyu a duk fikihunsa akwai alƙawlul ƙadim, akwai alƙawlul jadid alƙawlul ƙadimu fi misra wal qawlul fi irfil iraq lokacin yana masar irin auza yanayin ƙasar masar ba irin na iraki ne. to fatawoyin da al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi ya rika badawa a misra da ya je iraki sai ga iraki ta bambanta kacokan da misra ya zama fatawoyin nasa suna saba ma juna to sai a ce ma fatawarsa da ya bada a misira alƙawul qadim fatawarsa kuma da ya bada a iraki bayan ya dawo iraki sai ana ce mata alƙawul jadid Ko ita ce ta sabuwar magana shi annaha la tajib yace ba wajibi bane tabbas al-imam shafi'i ya ga mutanen iraki mutanen iraki shedanu ne duk malamai sun san su tun zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya san mutanen iraki ai mutanen iraki sun yi kama da 'yan biyafa abinda za ka siffanta su da shi ke nan mutanen iraki ba tun a wancan lokacin a kai musu gwamna wanda annabi salama ya yarda da shi sa'ad ibn abi waqqas suka ciwo da iya sallah sahabun manzo Allah Sallama kamar yanzu misali sai a ce ga wani ga wani ya zauna a gaban wani malami shekaru shekaru ko a ce farfesa a jami'a jami'a duk ta san shi yana da articles a journal internationally nationally da an san shi shi kenan sai a tura shi wani kauye sai su ci bai iya turanci ba ma to shi ne ba daga madina manzo Allah ya zaɓi ya yarda da shi ba tun zamanin manzo sama manzo ya yi da shi a zamanin sai da Umar sai da Umar ya nada shi ya zama gwamna a Kufa suka zo suka ce bai iya sallah ba aka rubuto takardu aka kawo kuka Madina wanda iya sallah ba tafiyar wata daya aka taso da ɗan sako ya zo har dan sako ba mutum ɗaya ba suka zo suka kawo kuka wai sa'adu bai iya sallah ba sai da Umar ya ce ya dawo gida an kafa kwamiti a kansa aka kafa kwamiti aka tura mutane suka je suka yi bincike a kansa sai na umar da ya zo sai ce wallahi ba mu zatanka da mummunan amma dai tun da sun kawo wannan kukan a ka'idar gwamnati bari mu kafa kwamiti mai bincike a kai shi ke na aka je aka yi bincike duk unguwar da aka je sai sun yabi sa'adu ce wallahi mu suwa ba mu san suwa suke wannan sharrin ba sai wani tsoho daya ya ce tun da dai an ce a faɗi gaskiya ni zan faɗa kuma adi Shafi uku to su ne mutanen iraki to shi yasa da alimamu Shafi ya zo iraki sai fatoyin suka fara canza suna caza mushi kwakwalwa sai ya zama abin da ya gani a masar ya saba ma abin da yake gani a iraki to shi yasa haka makwabta a makwabtaka a iraki a wasu ai da gaji da damuwa mun gane halata ji ya ce ba wata ne ne ويحمد الحديث إذا كان بصيغة النهي عن الكراهة حديث في الإمام ابن دقيق الذي يشي تلا عن السمية لا يمنع في أشي مكروه كحنا مقبشن كي كفا katako a jikin katangarka to makaruhi ne ba haramun ba ne in an ɗauki wannan magana kenan wa ala al amri idan kuma ta zo da ga umarni ne sai a ɗauka matsayin mustahabbi ne ka bashi damar ya kafa amma dai magana ta gaskiya ita ce wajibi makwabcinka ba cutar da kai zai yi ba al-imam al-qurtubi mai me me me al-muslim yayi tafsiri yace da sharadin ba cutar da kai zai ba ba cutarwa a ciki ba ba zuwa zai yanka tu ko hayakin kitchen din gidan shi kuma ya shiga maka gida ba sannan ba zuwa zai ya sa maka kwanan shi ya zuban maka a gidanka ba ruwan ruwan gidan shi ya rika zuba a gidanka duk wannan abubuwan musulunci ya kula da su domin ba a ce makwabtaka kuma kai ka cutu ba saboda shi wani ya ji daɗi kowanne sai an zo an tantance a fitan ba da kowa hakkinsa mun gane to shine sai shi kan shalimamun da sai sai ya karasa mana bayani sai ce wa fi qawlihi ma li arakum anha mu'ridi fadin sayyidina abu hurairah da ya ce me yasa naga ba ku san a faɗi wannan maganar ne ila akhiri har zuwa ƙarshen hadisin ma yushiru bil wujub yana nuna wajibi li qawlihi wallahi la armiyanna biha bayna aqtafikum saboda sayyidina abu hurairah ya ƙara cewa wallahi sai na rika jefa wannan magana a tsakaninku ko kuna so ko ba ku so dole ku yi aiki da ita وهذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة له wannan na nuna tsanantawa da kuma jin musu tsoron kafa su saba ma wannan magana shi yasa sai na Abu ya ce wallahi la armiyanna biha baina aqtafi idan lokacin da samu dama na su sai na faɗa muku wannan hadisi ko tauhidi nake magana akai sai na kawo wannan ko sallah nake magana akai sai na kawo saboda ku tsare ku kula da shi so da kayan uwa matsalar makwabtaka tana da fadi a musulunci karatu ne da za a iya lokaci mai tsawo ana magana kansa amma dai hadisan da aka kama da waɗannan sun isa sai kuma hadisin ƙarshe babbar sa yana bayani akan tsoratar da mu game da cutar da juna cutar wani a game da ƙasa wanda yanzu ya zama ruwan dare fitina a game da fili cin ya zo ya fili ya yanka fili ya zo ya cuta ya saba da masu saidawa da waye wallahi yana cikin haɗari wannan abubuwan suna cikin abubuwan da za su iya sa Allah ya mushi da mu to zaka a tsare mallam baka ce kowa Allah ya ba shi filin shi da za a tsaya a anasu ga filaye nan a dazuzzuka amma sai ka ji ana rigima a kan ɗani ɗaya ana ta da hankali ke rigima sai a shekaru ana rigima a kan wani fili wani ya ƙara ma wani wani ya shiga wani ya yi kaza to mu ji tsoron haka wasu malamai sun fassara wannan min sabai ardina din da cewa ana nufin aqalin ne ana nufin kasashe na duniya kamar ka ce Najeriya Niger Chad Cameroon amma malamai sun musu raddi suka ce kasa gabaki dai ake nufi wannan kasa sai an ninka ma mutum ita su yadda take guda bakwai nan sai a ce ranar lahira sai ya dauka dama Allah ya tattara ta ga baki da yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati sai ya ce mutum ya dauka saboda ya cinci wani dan uwansa ne ɗaya sai Allah ya ce to gayi nan yanzu sakamakon abin da yi ga kasa kasa guda bakwai Kasa da Allah ya halitta kasa ko tana kasan wata wasu na kasan wata har guda bakwai ya ce ya dauka ya je wuta saboda ya cuta dani ɗaya in mutane sun yi imani da wannan hadisin ai ba za su yi abin da suke yi ba so daga Allah shiryatar da mu Allah ganar da mu Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon gyarawa ya sa mu nisanci irin waɗannan abubuwa Allah shiryatar da mu malam mutum ne yana tuka mashin kuma ya goya mahaifiyarsa sai suka buga wani rami suka faɗi mahaifiyar ta faɗo daga mashin ɗin ta ji ciwo har ya kai ga an kwantar da ita a asibiti bayan sati sai aka gane cewa tana da hawan jini wanda a da ba ta da shi ana cikin muka ce Allah ya ɗauki ranta to mutum zai yi azumi ne kuma zai biya biya to <laughs> ya goya ta shi shi ne sanadiyar haka ya ya zama musabbib kenan to da kaje ya azumi azumi shi ya bada diya sannan an raba diya zai gada zai gada ba inda shi ya bada azumi 60 ya zama musabbib sannan kuma zai ba da diyyarta sauran waɗanda ba shi ba sai su gaje ta shi ban da shi ajiya fa kawai ba gadon sauran dukiya ba wannan diyar da shi ya bada to ba yi da gado a ciki sai ya zama sai dai sauran dukiya ne za a bada saboda musabbibi ne shi shi ya sabbaba haka akwai mubashir akwai musabbib dukkanin su malaman mu na fiqh suna cewa al musabbibu lahu hukmul mubashir mutumin da ya zama sababi na wata damuwa to hukuncin hukuncin mutumin da ya zama kai tsaye shi shi ya haifar da abu musabbibi da mubashiri ce ka gani kaga ba ta ya wurgar da ita ba amma tuka ta yake yi a mashin ta sanadiyar haka ta firgita ta samu wannan damuwar ta hawan jini wadda an ce da ba ta da ita ba haka ba yadda kadda ta yi haka na karanta na gina fatawa ta ne akan abin da na gani a cikin takardar yadda kuma na karanta an ce ba ta da shi inda tana da hawan jinin ta to kaga shi ce nan ya ce hawan jinin ta ya tashi akwai dalilan da za su iya jawo hawan jinin amma wannan da damuwar ita ce ta jawo har ta rasa ranta da daga abin da ya fi shine sai ya azumi sannan kuma ya ba da biya Allah ka tsare mu Allah shi kare mu hmm. alaikum salam ka sa dai da rabi kwanakin da mutum ya yi rasuwa kamar a yi ciwon ake kalla ai ba wani ya da kwanaki a wajen azumi amin in dai wannan sanadin ne tun daga rashin lafiya mm. ko da an shekarar ne azumin nan shi zai ga aiki ai shi ne na baka amsa ai amsar da kai tambayar ka ita ce na baka shi ai ya za a yi kiyaye adadin kwanaki in dai wannan ciwon ne sanadiyar mutuwar ta asali shi ne sanadiyar mutuwa ta shi ya haifar da wannan damuwa shi ke ya zama shi ne sababi sababin ake kalla walaikun salam na wannan zai iya ɗaukaka darajar musulunci a ƙasashen da ban sani ba ban san abin da aka shirya ba amma dai ire-iren waɗannan tarukan an shayin ko ba su da amfani haɗuwa ce wacce take ta ƙarya wacce tsakani da Allah haɗuwa ce ta ƙarya ainihin shi a da sun ƙirƙiro a nan zariya suna zuwa duk sati suna da wani abu duk shekara suna da wani makon haɗin kai sai sun kalli malamin da suka rena mai wayo a cikin malaman ahlus sunna sai su gayyato toshi in shi gabo ne takare sai ya amsa da ya tafiye domin a gayyace kan ba wawa ne kai rini wallahi dan shi a gayyace ka zai ce ka zo zai yi taro da kai ya gayyace ke ka maka takarda wallahi ya rena ka rini ne karshen rini ce kai kuma kai ne shugaban gaulaye sai ka amsa sai ka ce rini ne wannan ai ba ba yadda za a samu ittifaqi tsakanin ahlus sunna da yan har abada har abada ai wasu sun yi wannan kokarin daga baya suka tuba akwai wanda suke rubuce rubuce Allah ya jikan Allah ya jikan addu'a abin da Mustafa Sibai yana cin wanda suke waɗannan kiraye kiraye a 50 daga baya bai mutu ba sai da kuskuren shi ya bayyana a gare shi yi rubuce rubuce ya ce wallahi ya gane yaudarar kan suke sannan ga malam karbawi yana nan da ransa bai rasu ba shi ma yana cin wanda suka yi wannan zikira shi ma sai ga shi shekaru shekarun nan ya zo ya ce ya tuba sai da ya ba malaman Saudi Arabia wancan wancan yanayin sai da suke tarjima da malaman Saudi Arabia har ma a wasu rubuce-rubucen sai na ba su san ma abin da ke faruwa a duniya ba saboda har ga ya tashi akan Iran ya je Iran suka tashi ya hudu ba Juma'a a babban masallacin ta Iran a wani rubutunsa da ya yake cewa to za su mushi wannan a matsayin shi waye da za su mushi haka ai yana nuna sauƙin kansu ne da yadda da cewa suna neman a kusance su sai ga shi ƙarshe ƙarshen nan ba a fi shekaru uku ba Allah ya nuna masa gaskiya kuma da yake mai son gaskiya ne sai ya fito ƙarare ya nuna kuskurensa ya yadda kuskurensa kuma ya rubuce-rubuce ya ce yana ba malaman saudi arabia haƙuri akan wancan saɓa musun da ya yi dan Allah su gafarta mushi ya fahimci kuskuren shi su suke kan gaskiya kuma sun fi shi sanin abin da ya cancanta ai sai ke yaudara kai ba wani taron da za a zo a shirya wai a ce za a wani taro da jaki da kare da rago duk su zo su ce a zauna za a yi ba zai yi yaudara kai ce duk wanda yake son a haɗa kai ya watsi da abin da yake yi mara kyau a zo a yi riko da abin da yake daidai wannan shi ne haɗin kan gaskiya amma duk wanda zai gece ke cewa zai wani taro kuma kaza amma kowa ya gudu da ra'ayin shi wallahi wannan yaudarar kai na kaduna da aka yi aka zo ga mala abokan gumi ga jes lahi ba usman bauchi suka zo suka zauna kusa aka yi ta ihu aka yi ta ihu sai ya zama na banza haka za ka kira shi na banza me ya fa'idantar ta abin da ya fa'idantar saki in dai dan bid'a zai ci gaba da yin bid'ar sannan ya ce wai ka zo ya haɗa kai da kai to kai ya nuna kai kuma ka amsa masa da yadda kana nuna an tafi shakki min ma kun tafi kana shakka akan abin da kake kai ce ba daidai bane yin wannan ko an ce za a yi ko ba a ce za a yi ba in ma an ce za a yi dai ba daidai bane ba wani musulmin da mai hankali ahli sunna da za a zo a ce a zo a yi kwaɗa shi kenan kawai ya zo ya tafi da shi Zuwa nan na sati sati na shekara shekaran da suke yi ai na jin tambayi. ko suna yi to can suke gayyato wasu bigi biyu suna gayyata su sai su je su sai a je a baka tafi a ce yake yi magana an yi gaskiya ake so a yi sai a ce to an zaɓa ka zo ka yi bayani kan falalar sayyidina abubakar wallahi in suka gece suka ce zan yi bayani kan falalar sayyidina abubakar zan ce a cikin ce duk wanda ya zagi sai da abuka kafiri kuma imanin mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yi da sayyidina abubakar ne khalifa in faɗi haka a wajen kuma a tabbatar da zan fito lafiya lau ne mana ha in an yadda za a tsara lafiya ta zan fito lafiya lau in faɗi haka zan iya gayyar zan iya amsawa wallahi sai in ji amma sai a ɗauko wani tufik ɗin banza wanda ke nuna fumfuna a ƙwaƙwalwarka sai a baka sai a ce ka zo ka yi magana kansa akwai wani da ya taɓa wannan kusurin a nan zariyar ne yake na san yan uwa sun yi zama da shi aka taɓa da shi har zuwa yana farzanta shugaban yana nuna shi menene wani wani yake faɗa wai menene in ya kullin nasi imamun fa hada imamuna yana nuna shi ba wai ba haza imamuna wannan ne zai zama imamuka sai damuwa sai ya kamata mutane su fahimci abin da yake sannan duk fitilin da suke faruwa yanzu a duniyan nan suwa suke tare da ita in ba su ba duk fitilin kasashen musulmai fitina in ka jana yin tasiri yan shi'a lebanon 'yan shi'a iraki 'yan shi'a siriya na faɗi siriya siriya 'yan shi'a yemen shi'a bahrain shi'a saudi arabia shi'a so suke sun tabbatar da burinsu da suke da shi na hamsiniya tun lokacin da suke juyin juya hali suka ɗibi shekaru hamsin alif dari tara da saba'in da tara yau shekara nawa kenan ana cin ana cin goma ta hudu a cikin wannan tsarin da suka yi na annizamul hamsini sun fitar da tsarin goma ta farko ga yadda za a yi goma ta biyu ga yadda za a yi goma ta kuma kuma ne da kansa yi wannan jawabin cewa goma ta biyar shekaru hamsin kenan suka ɗiba za su zama sun mamaye duniya ga baki daya sannan duk kasar da bata anshe su ba sai sun kaya mata da fitina wannan abu tabbatacce ne ko sannan tarihi ya tabbatar da ba inda aka taba haduwa da sunna da shi aka zauna lafiya ba taba yi ba ta fili yake wannan abin shi ne wani fiye zai sai a zauna yaudara abin sai su ɗibo wasu daga cikin sufaye shi kenan zai su sa su a ciki yanzu ya akwai su wanda suka dilmiyar da su dama masu shi shi shi'a sufanci sufanci suka sa su a ciki yanzu akwai su a yi suna sai su zo su yi suna yi suna batar da jama'a ka ba wani taron da wani zai gayyata a zuwa ce za a yi taron kwaɗo kai kuma ya kaje an baka topic an ce akwai topic ɗin da za ka zo sensitive zo ko kuma a ce a yi bayani kan mutu'a sai wannan an gayyace ka an ce ka yi bayani kan mutu'a sai ka zo kai yi duk bayanan da malamai suke a kai ka kawo kuma a tsari ma lafiya ka haka fito da wannan sharaɗin shi ke ba wani wanda zai taɓa ka ba wani wanda zai maka wani abu sai kai yi in gaskiya ake so amma sai da ƙarya ne sai a tattara shi kenan sai a je a kai can inda ake samun kuɗi kai kuma ga kanan kawai ana ta nuna ka ta ce ga wani sunni shi ma ya bi a tarihi da malamin wani sunna malamin sunna na sunnar gaske a cewa ya zama dan a babu wannan a tarihi in ka ga dama eh, eh, in ki kali mutum yana amerika ya koma canada kenan duk daya ba daga amerika ya koma saudiya ba kuna ba abin ba da labari bane a ce mutum yana canada ya koma amerika ya koma canada amma abin ba da wasu ce ga wani ba amerika ya koma saudiya to sai a ba da labari shin yana wani gida dama can gashi nan ya koma kuma ɗayan gidan mai kama da shi shi ke nufi a ce wani abu ba bakon abu ba ne na shi ya tattu mu Allah ka tsare mana imanin Allah kada ka samu raurawa na'am mana wa alaikum salam shi malam game da kamar makotan hadin na'am yadda muke kyakkyaji mm. da wadancan mutane da sauran shawara ba shawara ita ce zamantakewar da muke ita a yau tana da haɗari mu tana da haɗari akwai mutanen da tabbas sharri suke nufin mu da shi kowa wanda bai fito fili yana faɗa da kai ba ka ba shi haƙƙinsa daidai gurin yadda aka ce ka ba shi haƙƙinka dan shi'a ne dan ne dan ne, da haƙƙin makwabtaka ka tsare masa haƙƙinsa amma kai kuma ka zama idan ka biyu me ke gudana mai ke faruwa musulmi ba dono ba ne musulmi yana sane da abin da yake faruwa yana kallon ko me ke faruwa kuma yana baccin zomo ne bacci idan shi biyu yana bacci amma yana dan abin nan ko kuma dakon da mage take yi ma bera sai ta yi kamar tana bacci amma tana kallon shi to haka ya kamata mu rayu a irin wannan yanayin da muke ci sakacin mu yana da yawa abubuwa da muke yi na sakakkan mu yana da yawa ba wanda aka ce ka cutar da shi amma kai kuma kakka da a cuce ka ka san wace irin rayuwa kake da ita waɗanda suke 'yan shi'a da muke ganin su wasu daga cikin su jahilai ne duk mafiyancin su jahilai ne ba su san abin da ma ake ce ma shi'an nan ba hanyoyi ake bi wasu ga sunan na a sa musu sha'awar shi'ancin abubuwa ne kala kala ga su suna da usulubai yanzu yan uwan fulani yanzu abin da ake musu kenan an samu musu da dai wai akwai fulani dai da ake zuwa a je a yi shaɗi da sharu shi kenan sai su tafi ka gama fulatani da dangalallen wando matsatsan wando da yan sandarsa yana zuwa shi kenan sai ya bi hanyar jiyari e. an je an musu talla an sa musu waɗannan abubuwa sannan akwai matasa waɗanda ba su da tarbiyya ta addini su kuma an halatta musu waɗannan abubuwan na mutu'a abinda babu babu abu dama mutum ya yake neman yana neman hanya an zance mishi ma addini ne in yi ma lada zai samu kaga sai Allah to suna da atalib da yawa a sulubi na samar mu da yara aikin yi wani aikin ma na banza ne fa to yanzu an neman maka aiki a gidan yagwar sai ne ka je sanyi na ta cinye ka ce baka ai aiki ne ba ai amma ina nuna yadda abun yake kasa kasa amma da shi ake yaudar ba wasu magani na irin magani na ku ko maganin gargajiya maganin gargajiya an mai da kai an mai da kai an mai da kai abin nan mai ake ce mai jakan ma an mai da kai dan magori ku ji ire-iren waɗannan abubuwan suna nan a salifinsu kala-kala kuma su ba su shiri ne international shiri ne international an haɗa kai yanzu da su da duniya ta kafirci dama tun can a tarihi haka duk wanda bai karanta tarihi ba shine shine wannan abin yake zama masa ba ko amma ka karanta tarihi ta san duk wannan abubuwan da suke faruwa wallahi ba ba ce a ciki tarihu ne yukarimu nafsa tarihi ne ke maimaita kansa so da mu zama a faɗake muke muna kallon me yin shigan mu me fitan mu ya muke zamantakewa sannan mu so junan mu mu soyayya a tsakanin junan mu muna da wannan matsala ka mu yi haƙuri da juna wannan shi ne shi ne abin da ya kamata a ce mun kula da shi mun tsare mun iyaka abin da za mu yi ha kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya kare mu daga dukkan wani wanda yake nufin musulmai da sharri kuma musulmin da fa ake musulmi mustahdati yau a duniya shine fa ahlus sunna wallahi ina rantsa muku da Allah duk wanda zai zaina wani addini ba ba sunna yake yi ba ya daga ma kowa hankali yanzu Angola da wai Angola wai sun hana musulunci ko ku ji labari ba yanzu an soke musulunci a Angola an fa nan nan ta mutu nan afirkan nan an soke musulunci wai ba musulunci yanzu a ƙasar an rurrufe masallatai duk masallatai ana ta rufe masallatai halin da ake cikin ke an gola fa nan fa su daina wani musuluncin to na za su je mala kasance ce wani kakan kakan kakan kakan kakan kakan shi ana aka haife shi amma lalacewar ta kai mu matsayin har wata ƙasa yanzu tana da ƙarfin gwiwa da za ta ce ta hana addinin musulunci a duniyar nan ai ai mu amma abu sai an ga sai an ga dama sannan ake dan iya magana ake yin wani abu in ba a ga ba a ga lago ba ai ba za a iya yi ba yanzu wancan shi nan takarar shugaban ƙasa amerika da ya ce a kori musulmai amerika to kaga da aka zo aka yi wannan yi wannan bayanan aka yi masa ca su suna ganin su suna yi nema a matsayin ba wai musulmincin suke karewa ba waɗanda ma suke yi caɗin a kan shi ya dawo yana cewa wai ai yana da ma alaƙa da musulmai waye da waye da waye da waye da ya ga zai rasa takara kuma ya rasa har abada inda zai dama duk kowa ya hau din Allah da shi kyauta to irin wannan abubuwan mu kula da su mu zama muna faɗaka a kan game da su kuma wannan zamani ne na ƙara rike musuluncin nan da gaske manzo Allah sun ya fa bamu labarin duk waɗannan abubuwan za su abu kuma yi mana bishara cewa an aka kawo irin wannan yanayin to addini ya fi tsada yadda aka fi tsangwama mai musuluncin gaskiya to daidai kuma lokacin ladan shi zai fiya, daidai yadda za ka riƙe addini a wannan lokacin to daidai kuma yadda Allah zai baka lada in mutum ya safa-safa ya ɗauka cewa damuwa ta masa yawa shi kawai bari shi kenan ko ya dawo ko ya bi 'yan duniya kamar yadda kwanaki da aka zo ana abin nan zamanin shugaban ƙasa da ya gabata in an ga mutum da gemu sai a ce masa ɗan boko haram mutane suka yi ta aske gemu sai a kira ka a waya ana baka shahara kai ma ku kafin ya zo ga muku ka canza kama to me alaƙar ka da su da har za a ce ka canza kama di wannan mun bai kamata zuciyar mu ta rawa ba akwai bishara tabbas musuluncin nan kyakkyawan kuma ta tabbata a gare shi di yadda za a kai a kada a raya ana kirbawa a cirmito musulunci shine zai dawwama kuma abinda suke hanga ce kuma musuluncin nan na gaskiya ba wai musuluncin yuyuyu ba musuluncin gaskiyar nan ne zai dawo musuluncin da annabi sama ya karantar da sahabbai musuluncin kaunar sahabbai ba zagin sahabbai ba musuluncin bin sahabban annabi sallallahu ba ta iya kafar su ba wannan ne abin da ya kamata ne Allah shi mutar da mu na mu kuma mutane na fara bin shi a ne kuma na sani kuma na san ya fara rashin da da ahmad yana sukar cewa dama mu ji abin malaman a suna suka dore mu sarakuna da yi suka yi a zalunci kuma nan har hadarin da ya faru a makabala yana magana da zai daga dawa masu mai suka a kan saudiya suka sami suka rika cewa ma saudiya mai tattanta amma ne ke to ni da ma da muke magana da wani malam sai ke shafi shi yanzu in ɗauka kirista ne aka ba a najeriya ce suna da iko magana na ce a'a ba shi nake nufi ba kamar yadda ta yi misali na da a da a rika barci da ido ɗaya ko kuma ma in rayuwa kan a yi barci sai dai na ɗaya da larura me zai ne za mu lura kar su yi mana irin makirci na san tabbas za ku ɗago mutanen su wajen da bangiloji da da sauran su da ke da ni shi ne nake gani wani abu za a yi a fuskance su da irin makirci su da suke da shi gaskiya mas'alar ta wuce a tattauna ta a nan amma mun tuntuni tun lokacin da aka yi mun fara magana da wasu yan uwa kuma mun ba su shawarwari wanda suke haduwa da manya cewa ga ga ga shi, shi, shi, ga shi, ga shi, ga shi, da abin da ke faruwa mutumin nan an san shi ba wani ba wanda zai ce maka adamu adamu ba dan shi'a bane sai dai mutumin da bai bincike eh, mutum ne dan shi'a sosai ba wani ba wata kare shi ba wani wanda zai kare shi akwai wani profesa da muka taɓa magana da shi ya ce mu ba wai wai shi yana zuwa wajen shi ba dan shi'a bane na ji shi na kyale shi minista dan dan shi'a ne rubuce-rubucen shiga sunan da yawa kowa ya san shi kuma dan shi amma me yi da gaske sanda mutumin da zai ɗau sa yana kara abin da yake kai ka ce mushi ba a ciki yake ba to so da ka matsalolin sun wuce a zuwa ita magana a kansa a cikin mutane ko a ta yi daidai gwaggwado dai mu mun ba da shawarwari zuwa ga waɗanda suke haɗuwa da manyan malamai cewa ga shi ga abin da muke hanga ko tafiya da muka yi yola haka mun zauna duk mun tattauna akan haka da wasu yan uwa da yawa an yi magana akai an kawo hadarin abin da abin da za a iya fuskanta da waye da waye da waye da waye da zai iya yi shine wannan kuma ita matsalar da muke ciki a ƙasar ita ce addinin har yanzu su jagororinmu in aka ce maka jagora ba wai tarbiyya addini zalla yake da ita ba ko ya addinin ne ya jika shi to mu'amala da shi yadda yake sai dai kai ta hakuri kuma ai ta ba su uzuri ai ta ba su uzuri kuma an samu dama a rika nuna musu ana tuntuɓa su ana nuna musu cewa abu kaza ba akwai haɗari a cikin sa eh, amma tabbas kowa ya san wannan wannan dan an faɗe shi mutane su sani ministan ilimi dan shi'a wannan ba laifi bane dan an faɗi rubutun shi ne ya tabbatar da haka kuma ya daɗe tuntun duk mai bin daily trust da leadership waɗannan dalilin guda biyu a nan aka fi ganin articles ɗinsa yana da kwalum a daily trust na manta rana laraba ko ko za ka ga rubutunsa shekara da shekaru da can akwai marubutan waɗanda suke ƙoƙarin ɗan fitowa suna suna sun su ma suna da kulum su a dan samu a abu mai amfani kamar tilde tilde wannan kaga bai da damuwa ahli sunna eh da ali tilde da sauran wasu duk da har yanzu duk in yi rubutu sai an masa raddi kuma raddi ne zafi dan wani zubin an masa kakkab ake masa kamar raddin da aka masa na karshe karshen nan da ya rubutu akan akan wannan abin da ya faru na Saudi Arabia nan ai cewa yi ma a kwato wai wani majalisar ɗinkin duniya ta karɓi aikin hajji daga saudiya sai ya hada majalisar ɗinkin duniya da hajji wai ya koma kamar ƙwallo aikin hajji ya koma kamar ƙwallo sai a ce najeriya ita ce za ta ɗauki aikin hajjin duniya ga baki ɗaya sai nijar baki sai chad baki shikenan kaga sai ai kamar shekaru biyar sai a ce aikin hajji ma duk ba zai ba kai a ba Najeriya kula da aikin hajji wallahi ba za a yi ba mu ma din ya ake yi shekaru mu yanzu nan a nan Najeriya ba na mutum nawa ne ba samu zuwa aikin hajji ba da kuɗin su sun je sun biya kuɗi sun yi bank draft sun yi komai amma ba su je aikin hajji ba saboda sakaci shi ke nan jiya ɗauko a ce a ba a ba aiki a ba a ba a ba a ba wata wai ƙasashe ƙasashe wai a riƙe shi. wannan da sisa ce da hikidi da ke cikin zuciyarsu shi ke na aikin hajji ya koma ya zama wasa tunda dama aikin hajji su a wajensu ba ba da muhimmanci in ka je karbala sau ɗaya to kafu wanda zai shekaru sai ka wanda ya hajji saba'in hajji saba'in in ka je karbala sau ɗaya to wani ne zai yi aikin hajji sau saba'in a duniya shekarun ka nawa habalaga wannan su ne fitina to da ka Allah ya ganar da mu abubuwan da suka fi karfin mu Allah subhanahu ala ya mana maganin sannan kuma eh, an yi ko da zumi man ya fi duba akan akan biyafara 'yan biyafara su ma wata fitina ce mu taimaka da addu'a a taimaka da addu'a wannan nan fitinu da suke tahowa a ƙida illayin muslim da an kashe wata wata ta fito to yi ci addu'a iyaka abin da muka mallaka kenan domin ba wai ballewar ƙasar ba yaki yanzu kaga Siriya ta balle ba amma ƙasa ta balbalce ba komai a Siriya yanzu Libya ta balle ta zama biyu ba amma ba komai a Libya yanzu ƙasa ta lalace Yemen ta balle ta zama biyu ba amma ba komai a Yemen in kana tsira da 'yan ƙasa sai ka musu kuka malamai sun wace siriya tana da jiga-jigan malamai marubuta amma kowannen su yanzu ya rasa ma inda gaban shi yake in yana zaune a ƙasar to a goye yake so da duk wani malamin Allah na sunna suna bin suna wasu a kashe wasu wasu wasu a bige wasu ai kaza duk wasu sun watsa sun bar ƙasar suna can a wasu ƙasashe an ba su mafaka wasu kuma suna na a cikin ƙasar amma ba su iya rayuwa su yawo ba karantar da mutane yamen ƙasa ce ta sunna malaman sunna marubuta su ma ƙasa ta lalace ana cikin tashin hankali wa zai iya karatu wa zai iya rubutu wa zai iya karantar da wani to jirayen waɗannan abubuwan suna nan fitinu kala kala so daga ba wai ɓallewar ƙasa ba don ba ɓallewar za ta yi ba fitina za a yi don ba za ta ɓalli ba amma fitina za a yi Allah ka tsare Allah kada ka tabbatar da wannan manufa su. duk mai nufin wannan ƙasar da wata ƙasa ta musulmai da baki ɗaya ƙasashen musulmai Allah ka mai masa da sa Allah ka bar mu mu zauna lafiya mu bauta maka Allah subhanahu wa ta'ala ka samu mu yi rayuwa mai amfani rayuwa mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka karɓi rayuka mu muna musulmai biyar da aka kaɗa aka raya Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbatar da dugadugan mu karka samu mu kauce ko mu karkace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu makata su to ni ina yake ina abubuwa ne hana nan kun gama da ku kwa gani eh ga dai wani zane nan da an yi shi su dai sun cewa Allahu ne ko a to an yanzu ban tabbatar ba ne na gama bincike a zo a yi bayani duk suna nan yin waɗannan abubuwan Allah ka tsare mu sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum